A cikin shirin taskar VOA na wannan makon, hukumomi a Nijar sun tashi tsaye don kwashe 'yan ƙasar da ke barace-barace a titunan wasu ƙasashen Afirka, saboda fata sunan Nijar ɗin da suke yi. Masu kamfanoni da masana'antu a Najeriya suna kokawa game da hauhawar farashin hatsi musamman alkama, sakamakon yakin da rashi ke yi a Ukraine. Ƙwararru a fannin ilimi a Najeriya suna nuna buƙatar gwamnati ta bunƙasa ɓangaren ilimi na ƙasar. bayan ikirarin unicef a kan cewa kashi 70 cikin 100 na yaran makaranta ba sa samun ilimi mai inganci sannan za mu leƙa wata masarauta a jihar filato don jin irin matakan da take ɗauka waɗanda suka sa rikici bai taɓa zuwa cikin al'ummarta ba duk da yawan tashe-tashen hankulan da ake fama da su a jihar jama'a masu kallon mu assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sarfila hashin gumelle ke farin cikin kasancewa da ku a wani sabon shirin taskar voa daga nan birnin washington dc za mu buɗe shirin na wannan makon ne daga nijar inda gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da aikin kwashe 'yan ƙasar da suke bara a kan titunan wasu ƙasashen afirka saboda yawan ɓata wa ƙasar suna da suke a idon duniya kimanin mabaratan Nijar 560 ne a kwashe daga Ghana a makon jiya. Kafin fara kwashe mabaratan a Ghana, gwamnatin Nijar ta kwashe mabarata 'yan ƙasar Ghana 1,500 daga Senegal. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton daga Niamey. fiye da mabarata dubu ɗaya ne gwamnatin ta nishar ta kwaso daga ƙasar ta gana zuwa gida kuma akasarin su mata ne da yara ƙanana wannan shine karo na biyu da gwamnatin ta nijar take maido 'yan ƙasar ta da ke yawan barace-barace a wasu ƙasashen afirka bayan waɗanda aka kwaso daga ƙasar senegal su ma fiye da dubu ɗaya watan maris ɗin da ya gabata al'amarin dai barace-barace ya zama ruwan dare gama duniya a jamhuriyar ta nijar wanda kuma sannu a hankali mabaratan ƙasar suka fara mayar da shi na ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan da aka kwaso daga kasar ta gana sun bayyana dalilansu na zaɓar yawon bara na kasa da kasar kamar haka to da wannan abu ai haka allah ya so eh ma mun tabbata abinci ne wanda za mu ci da mu saboda ni da ina gani amma yanzu wannan makanta ta same ni shi yasa muka dan da mu samu abin da za mu kawo a gidan mu muna kokarin bazin shugaban ƙasanmu ya yi mamu wani hanya wanda za a cewa a yau mun bar ta yin bara yadda ko yadda muke da nakasa yadda muke da dai dan ƙari haka da talauci da ya dame mu muna wata abu dan mu abin yi mun tarda yan uwan mu lahiya sun tarbe mu da kyau kuma ya rubiya ubangiji Allah muna roƙonka Allah karka koma mai da mu mu ta cikin ƙasar mu Allah ubangiji ka sauko mana da rahama Allah ka ebe mana wannan wahala da ta shiga cikin rayuwarmu rabbana atina. Allah ka ƙara kare mu mun zo cikin ƴan uwan mu mun zo cikin fiye da yara ɗari uku ne aka samu tare da waɗannan mabaratan da aka kwaso daga ƙasar ta ghana al'amarin da kuma ƙungiyoyin da ke fafutukar kare hakkin yara a jamhuriyar ta nijar ke dangantawa da take hakkin yaran shin ko wani irin matakai ne hukumomin Nijar za su ɗauka game da wannan al'amari na amfani da yara ƙanana wajen yawon bara? Tun alif da ɗari tara da sittin da ɗaya babban kundinmu na shari'a ya kawo wannan zance a eh, ƙudurin shi na ɗari da tamanin da ɗaya ya ce duk wanda zai ɗauki yaro zuwa har shekara goma sha takwas ba wa'innan ƙananan ba 'yan shekara biyar uku biyar don ya sa shi ya yi bara ya ba shi abinci dokar ƙasa za ta bige shi jamhuriyar nijar dai na fuskantar matsalar karancin abinci a sassa daban-daban na kasar sakamakon gardama da damuna ta kawo a bara da kuma matsalar tsaro da ta hana manoman su yankunan kasar gudanar da aikin damina shin ko saboda waɗannan dalilan ne al'amarin barace-barace ga 'yan kasar ke ƙara yin kamari wannan zancen banza ne zance na kuma wanda bai kamata ba hankali shi ɗauke saboda mutumin da ya biya jika ɗari biyu ya ne senegal wajen bara mutumin da ya biya jika ɗari yadda ya gana mutumin da biya jika ɗari yatta he kwata mutumin da yake tahiya yana kawo abubuwa ya mai da abun sana'a kenan ba abu na nema abun da za a ce ake wannan sana'a ce sun ka mai da abubuwan haka tunda idan ka diba ka gani cikin waɗannan abubuwa suka idan mutum ya shi na aiko kuɗi ko a sai mai maruƙa aje ko kuma ya aiko kuɗi waɗanda ba su samu damar tahiya ba su tahi kenan wannan abu bai da tushi ko guda ba aiki ne suke ba na nema abun da sun ka ci aiki ne suke na sun da shi sana'a bayan da gwamnatin ta nijar ta maido mabaratan gida ta kuma mayar da su a yankunan su na asali a cikin motocin bus da ta tanada musu yusuf abdullahi ta askar voa daga nyamai jamhuriyar nijar to kafin gwamnatin nijar ta fara kwashe 'yan ƙasarta daga bara a ghana wasu shugabannin al'ummar birnin kumasi na ghana sun yi ta kokawa a game da matsalolin da mabaratan a tituna ke haifarwa. Hamza Adam ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna birnin Kumasi. Eh, game da abin da gwamnatin Nijar ya doki ya zo kwasa al'umman shi da ke cikin kasan Ghana da ya tafi da su garin su ya yi daidai kwarai. Don shi ma wata rana suka te boko a wurin ko makaranta shi ma ya ci amfani daga garin shi wata rana su ya zo kasan Ghana mu kuma mu ci amfanin su. don suka ta su da makaranta ya fi amfanarwa da bakin hanyar da suke bi suke sabila su da iyayensu mota ya zo har wani duka bacin rai ne na al'umma mu duka daya musulmai no ne cin amfanin su ci gaban su da namu duka mu duka alheri muke so game da su da mun duka saboda shi abinda gwamnatin kasan ya doki mu ma muna goyon bayan shi abinda gwamnati kamata ya yi shin kenan ya yi na muna goyon bayan shi sosai gwamnatin niger ta zo tana dokan wa'anga mutane tana komawa da su wallahi dab da jin wannan magana wallahi na gode ma allah na da allah godiya kwarai da yi ya ba wanga gwamnati karfin hali ya yi abin da yake yin ga muna roko ya yi kokari kwarai ya kwashe irin wa'annan da suke zuwa suke wanga barangan nan ya koma da su amma ba ga haka akwai an yan Nijar mu da su wajen sun zo su aiki ne ta musamman suke yi suke cin abinci akwai masu yankan farci akwai waɗanda su sun aza tela ne suna yawo suna mi suna dunka kayayyakin mutane da yake yami ya yage wallahi to mu ba abin da damu ce da gwamnatin Niger shi dai mu ce Allah ya saka mai da alheri kuma Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi yayi yayi abin da ya fi haka ma muna gode mu Allah da wannan babban lamari da yake mun gan ya gudana ko kuma tana cikin gudana hidima da yake ainihin wato gwamnati na ainihin wato kasar nan na Niger yake yi dangane da ainihin watan almajirai ko kuma mutanen nijar da dama da yake sun zubo a wannan kasa namu ta ghana ba komai kuma kawo mafi yawancin ba shi dai barace barace kuma abin ban takaici zaka ga wasu ma yara kanana kanana ne suke cikin wannan lamari baki daya wasu ma kan anya ma waka aife su wasu ma shaida kai nan ga sannan an ka ainihin watan aife su suna nan zaka ga yaro kankanin shekara uku shekara hudu yana kan titi motoci ma na kade su ma yana yarwa ya kuma tafiyan shi asan wayan gama kusan ba su da gata da dama mota na ya buge yaron ma ya tafi shi bai sayawa ya ce wanga ba mutanen gana bane ba su da ainihin watan gata kisa muna kiran ainihin watan iyaye da fama baki daya hatan shugaban kasa irin wannan abin da yake yayi wallahi muna roƙon Allah ya karfafe shi kuma akan wannan hidima da yake yayi masu kamfanoni da masana'antu a Najeriya suna koka hawa farashin hatsi musamman alkama sakamakon yakin da rashi ke yi a Ukraine sai dai tun kafin a fara yakin a watan Fabrairu najeriya ta fara fama da matsalar man fetur da karancin wutar lantarki da hauhawar farashin kayayyaki timothy abiyozi ya aiko mana da wannan rahoton daga abujan najeriya machuku orizu na da sana'ar sayar da madarar jarirai kuma tana shirin kai oda wani muhimmin sinadari da take amfani da shi shine alkama amma saboda yakin rasha da ukraine ba ta da tabbacin lokacin da za ta samu kayan aiki So I use wheat alongside um, um Don haka ina amfani da alkama tare da hatsi sannan ina amfani da garin dawa don samar da wannan. Ba zan yi ƙarya ba, samun shi na yin wahala. Banda hauhawar farashin, samun alkama yana da wahala yanzu saboda ina saya da yawa. Orizo ta fara sarrafa abincin jarirai shekaru shida da suka wuce bayan ta yi murabus daga matsayin masaniyar kimiyyar ɗakin gwaje-gwaje amma ta ce a baya-bayan nan rashin wadataccen alkama na ƙalubalantar harkokin kasuwanci so i'm already trying to research on ina binciken yadda zan sauya alkama da wani abu daban abinda muke tunani a yanzu shine a aca wato fonio a turance zan yanke shawara a kai between now and Friday to make that decision. Najeriya ta shigo da alkama akalla dala biliyan biyu a shekarar 2020 da 2021 akasari daga kasashen Amurka da Rasha kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta bayyana. Ƙungiyar manoman alkama ta Najeriya ta ce noman alkama na cikin gida yana samar da ƙasa da kashi goma cikin ɗari na buƙatun ƙasar. Ƙungiyar ta ce ƙarancin hatsi ba shine kaɗai matsalar ba. Tun kafin kai farmaki, 'yan kasuwa na fuskantar matsalar wutar lantarki da ƙarancin man fetur, hawa-hawar farashin kayayyaki, rashin ababen more rayuwa da ƙaruwar rashin tsaro. Rashin tsaro ya sa tsarin samar da kayayyaki a cikin gida ya yi matukar wahala. Sassan da suka fi ganin tashin hankali su ne kuma wuraren da suka fi tasiri wajen samun yawancin abincinmu. mun fuskanci ƙalubale abin ya haɗu da rashin iya noma gaba ɗaya hukumomin najeriya sun ɗora alhakin ƙarancin wutar lantarki a kan matsalar da ake samu a tashoshin samar da lantarkin ƙasar lokuta da dama tun daga watan janairu kamfanoni da dama kamar gidan burodin usman muhammad sun dogara da man diesel zuwa injinan wutar lantarki amma farashin wannan ma ya ninka tun farkon shekara a A kowace rana muna amfani da diesel sosai saboda babu wadatacciyar lantarki. Hukumomin kasar sun ce a watan Janairu da aka shigo da gurbataccen mai lita miliyan 170 ya haifar da karancin mai. A yanzu haka masu kasuwanci irin su Orizu da Muhammad na ta fama.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 muna yashe magudanar ruwa da gyara hanyar ruwa a duk inda ta toshe shi kuwa yusuf muhammad kumasi daga ghana cewa yi akwai wata babbar magudanar ruwa mai suna falalle duk in damuna ta zo sai an samu ambaliya daga wannan magudanar ruwan kuma tana barna sosai jami'an siyasa a ghana sun yi mana alkawarin gina wannan magudanar ruwa amma shiru sai gama jibrin tomargol comrade shi kuma ya ce ya kamata mutane su gina magudanar ruwa bayan gari da cikin gari tun da gwamnati ba ta yi. A ta bakin babawo mato mai addu'a ya ce, Muna share magudanar ruwa wato kwalbati, sannan kuma muna wayar da kan mutane da su daina zuba shara a kwalbatocin. sai kuma Muhammad Sani ɗan Kaduna mazaunin Ghana ya ce tsaftace wuraren da ruwa zai wuce saboda mafi yawa sakacin rashin kula da hanyar ruwa wasu fa har bola suke zubawa. To madalla, wasu daga cikin ra'ayoyinku kenan daga shafinmu na Facebook. Masu kallon shirin taska ne ke zuwa muku daga nan birnin Washington DC daga sashen Hausa na murya Amurka. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.

biyo bayan ikirarin da hukumar UNICEF ta yi cewa kashi 70 cikin 100 na yaran makaranta a ƙasar ba sa samun ilimi mai inganci. Wannan baya ga yara miliyan goma da rabi ne da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Alhassan Bala ya aiko mana da rahoto daga Abuja, Najeriya. Daga ganin wannan tutar Najeriya za ka iya tabbatar da halin neman agaji da wata makarantar firamare a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ke nema. Ɗakunan karatu biyu ne za a iya cewa suna da ɗan dama-dama a yayin da sauran ya kai babu ɗalibai a cikinsu. Jami'an makarantar sun hana mu ɗaukar cikin azuzuwan duk da cewa mun gani babu kujerun zama. Kusan karfe tara na safe amma ɗalibai na tururar zuwa makaranta a garin zuba da ke abuja a ƙa'idar zuwa makaranta a najeriya karfe 8 na safe ne ɗaliban da ke tafiya zuwa makarantar na da yawa wanda ka iya nuna cewa zuwa makaranta latti ya zama al'ada gare su shin ko waɗannan abubuwa na rashin ingantattun guraren karatu da kuma zuwa latti da ɗalibai ke yi na cikin dalilan da ya sa hukumar unicef ta ce kashi saba'in na ɗaliban najeriya ba sa samun ingantaccen ilimi amma ni na san gaskiya dai a makarantarmu na najeriya sun yi faɗuwan da yake ba ni haushi ma da kaina kamar babban jami'a don wallahi in ka zo university yanzu Ka gan yara da ba su iya karatu wasu ba su iya su yi rubutu wasu ma in ka musu magana ta turanci ko ko kalimar hausa wallahi wasu ka ce a rubuta sai ka ga sun kasa so gaskiya in dai mutum ya duba abun sosai zai ce akwai wani gaskiya abin da sun kace a yayin da waɗancan ke zuwa makaranta latti waɗannan yara da ba su kai shekaru goma sha biyar ba sana'ar gwangwan suke yi muryar amurka ta yi magana da su bisa amincewarsu me yasa baka zuwa makaranta ba sa ni ba me kake yi to aikin gwangwan ba sa ni ba ne eh, to me kake yanzu gwangwan me yasa kake aikin gwangwan saboda yin na samu kuɗi na samu bayan na taɓa nono duk da yanayin da wasu makarantu ke ciki da kuma yara ƙanana da dama da ba sa zuwa makaranta gwamnatin najeriya ta karyata alkalman na unicef duk da ikirarin gwamnati na ƙoƙarin inganta harkokin ilimi a kowace shekara sai malaman jami'o'i sun ɓata sama da watanni uku a yajin aiki wanda masana ke cewa yana cikin abin da ke sanya mutane kai 'ya'yansu ƙasashen waje karatu alhassan bala taskar voa daga Abuja, Najeriya. Gwamnatin jihar Kano ta Najeriya za ta bullo da sabbin matakai don kawo ƙarshen yawaita fashewar tukunyar iskar gas da ke halaka mutane. Mutane da dama ne suka mutu yayin da wasu sama da hamsin suka kwanta asibiti bayan fashewar tukwanen gas a lokuta hudu cikin wata guda a jihar. Ma'aikatan muhalli ta ɗaura alhakin fashe-fashen tukwanen ne kan sakaci. Barka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton daga kanan dabo. Wannan waje shine inda wani mai sana'ar gwangwan a makon da ya gabata a yayin da yake gudanar da sana'arsa ta gwangwan ya yanka wata tukunyar gas. Wani sinadari ya fita ya bi iska al'ummar unguwa suka shaƙa ya zame musu lalura inda kimanin mutane ɗari aka kwantar da su a asibiti sakamakon iska tukunyar gas da suka sha. Wani ɗan unguwa ya bayyana yadda abin ya wakana. ina zaga na tsaya mashin sai na ga wannan hayaki ya tashi katin da hayakin da ya tashi ina tsaye dai ga abin da ka yake ka yake sai zaman to abin kuma ya fara addabar jama'a da mata da maza yara ƙanana tuni dai gwamnatin kano ta ayyana aniyar takaita masu sayar da gas domin kaucewa yawan afkawar fashewar tukunyar gas kwamishinan yada labarai jihar kano muhammad garba ya bayyana ƙudurin gwamnati gwamnati a gaskiya ta duba mai girma gwamna ya ba da umarni cewa a duba a gani a gan me ya kamata a yi domin a hana aukuwar irin wa'annan abubuwa za a fito da tsari na musamman da zai nuna yadda za a dinga gudanar da wannan sana'a sai da gas a jihar Kano. Ko me ke haddasa fashewar tukunyar gas? Mun zanta da wani masanin sinadari Dr. Garba Adam ma'aikaci a Kano Polytechnic da ke Kano ya bayyana dalili. farko idan wurin da ake ajiye gas din akwai zafi ko wasu abubuwa da za su sa wajen yi zafi kamar cikin kicin ko wajen yin walda ko kuma inda ake ajiye chemicals na biyu shine ita kanta kwantenan tana da expiry date idan mutane ba su lura da wannan expiry date din ba to zai iya haddasa gobara da kuma fashewar wannan kwantenan na uku shine yadda ake handling dinta idan aka batta akwai leakage a jiki ko yaya gas din ya fito wuta ta zo ko wani abu mai zafi to zai yi sa wannan kwantena ta kumbura kuma ta fashe Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano, Saminu Yusuf, ya bayyana yadda za a magance tashi ko fashewar tukunyar gas. Duk lokacin da aka ji warinsa, kada a ƙyatta a shana, kada a kunna wutar lantarki ko a kashe. duk abin da ya shafi abin da zai faɗi koda na karfe ne wanda zai fitar da kyallin wuta a yi ƙoƙari kada ya faru idan an yi haka an kara kai daga faruwar haɗarin sa sannan kuma idan akasin hakan ya samu a yi ƙoƙari na farko dai a je a yi ƙoƙarin kashe ita silinda ɗin wa bab ɗin silinda ɗin sannan na biyu kuma idan akwai eh, bargo ko wani abu makamancin haka a yi kokari a maza a danna shi a cikin ruwa a lullube ita silinda ɗin Hukumar DPR da yake da alhakin ba da lasisin sayar da gas mun tutubi ofishin a nan Kano inda suka ce sai an nemi izini daga Abuja. Baraka Bashir, taskar VOA daga Kano a Najeriya. Magungunan gargajiya suna bayar da muhimmiyar gudunmawa a harkar kiwon lafiyar jama'a a Najeriya. sai dai duk da muhimmancin su gwamnatoci ba su ɗauki matakin inganta sana'a sayar da maganin gargajiya a ƙasar ba lamarin da ya sa take cike da matsaloli gwamnatin jihar borno ta ce tana ɗaukar matakan gyara harkar ta masu maganin gargajiya ga husaina muhammad da wannan rahoton shekaru da dama mutane na amfani da magungunan gargajiya domin kawar da cuta daga jikin ɗan adam Sai dai kuma masu sai da magungunan sun ce wasu masu amfani da magungunan gargajiyan ba sa bin ka'idar maganin, wanda hakan ka iya kawo matsalar da tafi abin da ake nema wa magani a kai. Muna ba da shi yadda doktoci ke ba da ka'ida, mu ma ka ba da magani da ka'ida. In ka bi ka'idan maganin Allah da za ka ji daɗi. Za mun duba irin ciwon da yake damun ka, mun san maganin da za mu baka, wanda in kana yi za ka yi lokaci kaza ka sha kaza. in Allah da za ka ji daɗin shi in kuma wani su dinga an ba su in ka ce su yi eh, lokaci kaza su yi sau ɗaya wani ba zai yi ba in yi sau ɗayan nan ya ji daɗi sai bari to kuma ciwo yana nan ya fara kwantarwa kuma bai gama warkewa ba ka bar shan magani. Mutane da yawa suna kawo ƙwarafansa game da magungunan gargajiya a kan cewa ana ba da maganin gargajiya ana cutar da wasu. To, kamar yadda kuka sani dai shine a cikin masu maganin gargajiya akwai ɓata gari. Kafin mu baka magani za mu gaya maka cewa ga abun da zai ma sannan kuma idan ka sha za ka ji abu kaza a jikinka kai kuma sai ka yi haƙuri in allah ya da inda ya kai haƙuri akan wannan ɗin komai mai wucewa ne sai ka ka samu sauƙi. wasu masu sayan magungunan gargajiyan sun ce ba shi da bambanci da na asibiti. maganin kemis ma idan an hima itatuwa ne ake sarrafa su suke komawa haka ta wannan ma maganin itace gargajiya shi ma muna siyan shi mu sarrafa shi daidai iya ingancin da abin da za mu sha wanda bai mu san ina mana oba a jiki zai illatar da mutum ba tun kakanni da iyaye haka muka san itacen gargajiya muke amfani da shi kuma ba mu san illansa ba mu gaskiya har yanzu a cewar shugabannin kungiyar masu magungunan gargajiya akwai hanyoyi da suke bi domin tsaftace wannan sana'a musamman ma akan masu tallan batsa a titi a gaskiya muna tsaftace sana'ar mu ɗari bisa ɗari saboda duk lokacin da muna zaman workshop da waɗanda suka san magani da likitoci da mu masu maganin wani lokaci muna zama muna wayar da mu gaba mu daidai gwargwado muna jin wannan korafe-korafe da ake kawowa da kuma ɗauki abun da ba shi bane a bayar to a gaskiya ƙungiyar masu maganin gargajiya ta yi hoɓɓasa ta ga ta kare al'umman jihar borno duk irimin mutum duk kwarewanci da zama shi bai sai ce ma garin da aka fara amfani da maganin gargajiya ba don maganin gari abu ne wanda yake samu asali da tushe tun shekara dubu dubu da wuce abubuwan da ake dan an samu karuwa kuma da ci gaba ana bincike akan bangona gargajiya sosai duk wanda dai zai cera magani ko ya saka ta duniya dole su ya kawo nan za mu tace shi mu yi binciken shi a gargajiyance sannan kuma mu je mu yi binciken shi a kimiyyance sannan mu yarda mutum ya sa wannan maganin shiga kasuwa A nata ɓangaren dai gwamnatin jihar ta ce tana iyakar iyawarta don bullo da wani tsari da zai gyara harkokin sai da magungunan gargajiya a jihar domin komai ya daidaita. Kamar yadda tuni gwamnatin tarayya ta fito da nata tsarin gyaran harkokin sai da magungunan gargajiya. Usaini Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. Tun shekarar 2001 lokacin da aka samu mummunar rikicin addini da ƙabilanci na farko a jihar Filato. a Najeriya. Al'ummomi da dama sun ci gaba da fuskantar matsaloli daban-daban. Sai dai wata al'umma ta yi ƙoƙarin ganin rikicin bai iso gare ta ba a duk shekarun nan. Ita ce Mr. Ali. Ilyasu Kasimu ya zanta da sarkin al'ummar akan yadda suka samu wannan nasara. Ga kuma rahoton da ya haɗu mana. a koda yaushe fadar sarki dan ladi buɗe take ga baƙi. waye mm-hmm. zai magana daga wannan fada ta ne da ke garin mr ali sarki dan ladi wanda shine sarki na biyar na masarautar gurum karkashin karamar hukumar basa a jihar filato arewa ta tsakiyar najeriya yake gudanar da harkokin al'ummarsa a takaice dai ina sarauta shekara talatin da uku kenan 27 september 1989 a kanada ne na yi maza maza ina da shugabanni na kowane kabila muna da sarkin hausawa na mr ali na ibo na inyama na yarubawa har don fulani muna da yulli da na musulmai da yuldi za na kristin bayan haka kuma akwai kan da jan ai da su ne majalisa na zaman da muna yi da su to lokacin da aka fara rikicin jos to he na ga abin yana skaletin kare zo ya sace mu sai muka yi maza maza muka haɗa kai kamar na kira maka sunayen nan sai muka tsaya muka gyara garinmu muka tsare garinmu rikici ya taso daga can muka zo ta iyakan mu nan da jos nepa sai tsaya mu mu ce ba ma son mu je wani ya shigo mana da maganan danse danse ka san maganan danse danse an eh, za a zo da zo ne zai shigo musamman zai zo ya gama zaman lafiya ya kama wani labari ai an kashe musulmai a wuri kaza sai wani kuma ya je zo a ah, an kashe kristoci na ce masa duk wanda ya kama labari ya koma can ba san mai ya haɗa su a can ba ba mu da wannan to haka muka ringa yi ba maganan kabilanci ba maganan son kai ba maganan addini kuma irin salon mulkinsa ya sa mutan wannan gari na Mr. Ali da kewaye wanda akasarinsu musulmai ne da kirista 'yan ƙabilu daban-daban ba su taɓa samun rashin jituwar da za ta kai su ga yin rikici ba balle ma har a zub da jini duk da cewa garin na Mr. Ali kusa yake da birnin Jos wanda tun shekarar 2001 yake ta shan fama da rikice-rikicen addini da na ƙabilancin. wannan ƙoƙari na ɗabbaka zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke ƙarƙashin masarautarsa da sarki ɗanladi yake yi ya sa ya shahara cikin sarakuna ba ma a jihar filato ba har ma da arewacin najeriya kuma har ya kai shi ga samun lambar yabo na jakadan zaman lafiya to ina zaune wata rana sai ga sako na cewa za a je a bani award amma award din ma ba ba ne amma makodi ne da manyan sarakuna na benue da na nasarawa duk suna wurin sai na ga abin mamaki sai ana mika mini wancan award as ambassador of peace icon award ne ba middle bed organization in ka ce a yi hayaniya wasu suna shirya su shirya su yi ma mutane barna sai a kawo magana addini a zuwa a sa ciki addini bai ce musulunci ba karya ba ne christianity ma ba karya ba ne kuma ba yadda za ka yi kai